أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi masu albarka ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya tsawaita rayuwa ya ba da lafiya ya nuna mana wannan sabuwar shekara ta 1440 daidai bayan hijiran fiyayyen halitta annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma yau din nan asabar da muke 26 daidai ga watan muharram na shekara ta 1440 wanda ta yi daidai da shida ga watan goma na shekara ta 2018 miladiya ya zamanto asabar ɗin ƙarshe na wannan wata na muharram wanda kuma muka saba shirya lakcoci a haɗu bayan kowane wata a wannan masallaci saboda eh, kawo malamai da za su riƙa mana muhabarori suna tunatar da mu domin shi ɗan adam mai saurin mantuwa ne wa masu miyal insanu insanan illali nisiyanihi malamai suna cewa ba komai ba ne yasa aka kira mutum insan sai dai don yawan mantuwansa an samo insan ne daga annisiyan to dole sai da faɗakarwa dole sai da jawo hankali dole sai da tunatar da juna to kamar yadda tsarinmu na kowane wata ɗin kwamiti take shirya wannan lecture ɗin duk wani watan muharram farkon shekara idan ta kama to ni ne zan buɗe wannan a watan na farko na wannan shekaran da lecture daga baya kuma a rika kawo mana malamai da za su rika faɗakar da mu ina mai gode wa allah subhanahu ta'ala bisa wannan haɗuwa da waɗannan fuskoki masu albarka godiya ta musamman ga 'yan kwamiti da ba su gazawa wajen a shirya waɗannan lekcoci a kowane wata allah ya saka musu ya saka muku ya saka mana da alkhairi gaba ɗaya kamar yadda aka gani dai a rubuce a wajen sanarwa da posta da aka manna cewa taken a lecture tamu ta yau ko muhadara mu ta yau ita ce aljanna sai da aiki ita aljanna sai da aiki kamar yadda muka san duk wani jin daɗi a nan da mutum yake so ya ji ba wai zai yi shi yana kwance ba ne sai ya tashi ya motsa sai ya tashi ya yi aiki tukuru kafin ya samu wato abin da yake so a rayuwanmu ta duniya ma ballantana kuma rayuwarmu ta lahira to babu shakka a aljanna ita ce manufar kowa ita ce burin kowa ita ce mafarkin kowa ita ce kuma wanda kowa yake ƙoƙari ya yi aiki domin ya same ta ita kuma ba a nan duniya take ba a lahira ne kuma gidaje da suke lahira nan gidaje biyu ne imma gidan aljanna wanda shi sai ga masu da'a da biyayya da ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da dokokin shari'ar musulunci sai kuma ɗaya gidan wal'iyazu billah Allah tsare mu ya kare kowane musulmi shine gidan wuta wanda kuma Allah ya tanada shi ga masu saba masa waɗanda uh, suka bijire wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to alhamdulillahi a ita aljannan nan Allah maɗaukakin sarki bai ɓoye mana ita ba sai da ya tallata mana ita ya faɗa mana yadda take ya faɗa mana abin da ke cikinta da ni'imomi da suke cikinta wanda manzon Allah ƙur'ani ya taɓo waɗansu da yawa daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ita abin da ke cikin aljannan nan a takaice ya ce inna fiha ma la ainun ra'at a cikin tannan fa akwai abin da ido bai taba gani ba duk yadda za a yi wa wato mutum kwatancin wani abu da kyaunsa to idan shi ba zai taba hararo irin na aljanna ma ba sai dai kawai shi ya hararo wani abu na duniya kawai hakanan idan ana ba da labarin ni'ima da abin da ke cikin aljanna to gaskiya kunne bai taba jin irin na aljannan ba sai dai kawai in ma zai ji da mai faɗa masa ya faɗa masa wani abu ne kawai ya kawo abin da ƙwaƙwalwan shi ta saba hadu a ganinsa ko kuma interacting da shi ko jin labarin shi hakanan zuciya mai hararo abu ima ba zai taɓa hararo irin abin da ke cikin aljanna ba allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma tadri nafsun ma ukhfiya lahum min ƙurrati a'yun wato rai ba zai taɓa san irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada musu a cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki dai ya faɗa mana girman aljannan nan a aya ta farko ta sura a aya cikin suratu Ali Imran Allah ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum sai ya ce wa jannatin ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijinku tun kafin lokaci ya ƙure. hakanan wa jannatin ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna wanda arduha Allah ya bayyana mana faɗin ita aljannan ya ce samawati wal ard wa jannatin arduha samawatu wal ard faɗin ita aljannan to da za a warware sammai bakwai a miƙar da su a zo a warware ƙasai bakwai a miƙar da su manzon Allah maɗaukakin sarki ce wannan shi ne faɗin ita aljanna sai ya ce a wata suratul hadid Allah ya sake bayyana mana ita ya ce can ya ce wasari'u ku yi gaggawa nan kuma ya ce wasabiku nan kuma rige-rige rige-rige gasa ila maghfiratin shi ma ya ce zuwa ga gafara ta ubangiji ubangijinku sai ya ce wa jannatin arduha ka ardi faɗinta kaman faɗin sammai da kasai ne allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin aljannan ta fi yadda mutum duk zai yi tunanin girmanta da faɗinta manzo allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya yi bayanin inuwan aljanna da bishiyoyin aljanna mahayin doki zai yi tafiya na shekara ɗari biyar a ƙarƙashin inuwar bai ƙare ta ba girman ƙofofin aljannan guda takwas ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce faɗin ƙofofin tafiyan shekara ɗari biyar ne faɗin ƙofan idan aka buɗe daga wannan bangon ƙofa guda ɗaya zuwa ɗaya bangon tafiyan shekara ɗari biyar ne ita ma ɗayan haka ita ma ɗayan haka ƙofofi takwas ne to ya za mu kwatanta girman aljannan ya za mu kwatanta faɗinta wannan kawai sai dai allah maɗaukakin sarki da ya halicce ta ne kawai ya san komai nata to ita wannan aljannan tana da sauƙin samu in ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi aljannan nan tana dab tana kusa da ɗayanku kusancin fiye da yadda igiyan takalmin mutum yake ga takalmin da yake ɗaurawa mu duba takalmi mai igiya mutum ya ɗaura shi mun san dai igiyan kan takalmin yake amma manzo Allah sassale ce to aljanna ta fi kusa da ɗayanku fiye da yadda igiyan takalmin shi yake da takalmin da abun nan yake abun nan daure da, shi haka nan ma wutan take in ji manzon Allah sallallahu ita ma dab da mutum take kusancin wuta ga mutum kamar yadda shi ma igiyan takalmi yake ga takalmin da aka daure da shi to kaga babu shakka waɗannan lallai ga duk wanda ya so shiga ɗayan zai samu Allah ubangi ya tsare mu da wuta babu shakka a bayanai sun nuna cewa a malamai suka ce duk mafi wato matattaran alheri abin da ya tattaro alheri gaba ɗayansa cikin kalmomin gida biyu ne al'amalu saliha ayyuka na kwarai duk matattaran alheri yana daga cikin aikata ayyuka na kwarai ayyuka nagartattu matattaran sharri gaba ɗaya to yana ga runguman munanan ayyuka wato bi ma'ana idan mutum mai aikata ayyuka na kwarai ne to duk wani alkhairi ya tattara zai same shi zai samu wannan mutumin mutumin da yake aikata munanan ayyuka sawa'un tsakanin shi da mahalicinsa ko kuma da ababen halitta to kamar yana inviting duk wani sharri yana gayyatan duk wani sharri inda yake yana jawo shi ne ya tattara zuwa gare shi babu wanda ya taɓa wato halaka ko ya shiga cikin wuta azaban Allah ta dalilin yawaita ɗa'a wa Allah bayyuwa dalilin yawaita biyayya ga Allah da ɗa'a wa Allah ba yanda za a yi kaga mai shi din ya halaka matukan da gaske yake kuma don Allah yake yi har zuciyarsa kuma yana yi wannan da'ar bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan manzon Allah sallallahu sannan ƙarya ne ka samu mutum ya zamanto cikin jin daɗi da walwala a ta dalilin saba wa Allah a ce gobe kiyama saboda tsaban saƙon Allah kawai ya bashi aljanna bai yiwuwa wannan kuma saboda tsaban biyayya da ɗa'a da ladabi ga Allah ya ba shi wuta bayyuwa aljanna an tanada ta ne ga masu ɗa'a da biyayya da ladabi ita kuma wuta an tanada ta a matsayin ukuba ne ga masu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya aljannan nan ta zamanto sakamako ga masu aikata alkhairi da kuma gudun duk waɗansu abubuwa muna na marasa kyau ya sanya kuma wuta ta zamanto uquba ga aikata munanan ayyuka da barin aikata alkhairi da barin aikata aiki nagari Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'amma man a'ata wattaka wa saddaka bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa lil usra Allah ce duk mutumin da yake bayarwa sannan wattaka yake jin tsoron Allah da biyayya ga Allah a cikin ayyukansa sannan wa saddaka bil husna ya gaskata wato wannan addinin musulunci da alkur'ani ya yi aiki gwargwado da shi Allah ce fasanu yassiruhu za mu sauƙaƙa wa mutumin nan duk wata hanya ta samun aljanna da rahaman Allah gobe kiyama wa amma man bakhila amma wanda ya damƙe ya yi ruwa ya yi ƙwaurowa addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wastagna ya wadatu ma kwata-kwata ga barin wani abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yana gani ya wadatu sannan wa kazzaba ya karyata bil husna da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da alkur'ani nan fasanu yassiruhu lil usra lalle za mu kuntata masa za mu tsananta masa za mu matse masa hanyar samun rahaman Allah bi mana aljanna ba za ta samu a wajen shi ba wannan shine sai ya ce lallai sai da aiki aljanna take samuwa barin aiki kuma yake sa a je wutan jahannama wal iyazu billah a wata aya Allah ya tabbatar mana cewa aljannan nan da muke jin labarinta tana da tsada sai da aiki sai da motsi Allah ce tilkal jannatu wannan aljannan da kuke jin labarinta in ji Allah allati uristumuha wanda aka gadar muku da ita wannan za a faɗa wa 'yan aljanna ne a yayin da suka shiga aljanna Allah zai ce wannan aljannan da muka gadar muku da ita Allah bai ce wanda muka baku ba domin akwai bambanci tsakanin ka samu abu ta hanyar kyauta wani ne ya maka kyauta da kuma ka samu abu ta hanyar gado shi samun abu ta hanyar kyauta shi ne wani ya iya ɗauko abu ya baka amma akwai tendensi zai iya kwacewa nan gaba in ka kular da shi ko ka abin da ya ce ya kwace motan da ya baka ya kwace gidan da ya baka ya kwace kazan da ya baka mutum yana iyawa duk da ce an ce kwace kyauta babu kyau amma mutum zai ce na yi na kwace to amma abin da ka samu ta hanyar gado ba ka taɓa tunanin mai shi ɗin nan zai zo ya kwace domin sai da ya mutu ne ka samu ka gama wanda ya mutu kuma ba zai taso ba ai ya zo ya ce ya kwace gidan da ya bar maka bayan ya mutu baya dawa shi ya sa abin da ka samu ta hanyar gado ka fi natsuwa da shi ka fi samun kwanciyar hankali da shi saboda ba a mutuwa a tashi a duniya to shi ya sa Allah da ya tashi ba da aljannan sai ya ce masu cikin aljannan don su samu natsuwa da kwanciyar hankali cewa tasu ne kawai sai ce tilkal jannatu uristumuha bima ta ta'malun wannan aljanna inji Allah na gadar muku da ita ne domin Allah subhanahu ta'ala hayyul la ya mutu ne shi Allah rayayye ne da baya mutuwa amma sai amfani da uslubin wannan aljannan da kuke ciki na gadar muku da ita ne bima ta ta'malun sakamakon aikin da kuka yi a duniya domin Allah ya ka kalman gado domin ka samu natsuwa yanda wanda mamacin da ya mutu ka gaji abin da ya bari yanda kake da natsuwa ba zai taso bayan mutuwan nan ya kwace ba to kamar Allah ce ku zauna ku natsu a cikin aljanna ta ce kawai babu mai kwace muku ita babu, babu mai fidda ku babu mai muku barazana a game da ita sai Allah ya kawo da uslubin gadarwa amma bai ce don zama ba ya ce bima kuntum ta'amalun sakamakon ayyukan da kuka yi a wata aya Allah ya ce fa'amma man wanda ya keta haddin Allah ya wuce iyakokin Allah ya saba wa Allah subhanahu ta'ala a rayuwansa wa afaral hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya ya zaɓi rayuwar duniya fifita ta sama da rayuwar lahira Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'innal jahima hiyal ma'awa kaga shi ma can aiki ya yi ai ɗaga ya yi ta ke da hakkin Allah ya yi ta karya dokokin Allah ya yi ta tsallake iyakokin Allah ya yi ta'addanci ya yi ta ɓarna sannan kuma duk wani aikin da ake a samu lahira da shi sai ya ƙi shi kawai har ya shagaltu da aikin da zai ba shi duniya to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a fa'innal jahima hiyal ma'awa jahima wutan jahima ita ce makomansa to babu shakka allah maɗaukakin sarki ya sanya wa ayyukan alkhairi ayyuka na ƙwarai su ne sababin samun dukkan alkhairi tun a nan duniya har a gobe kiyama shi aikin alkhairi haka yake yana sababa maka dukkan wani jin daɗi da alkhairi tun a nan duniya har kuma a je kiyama saboda haka ake nuna mutum kada ya kuskura ya rena kankantan duk wani aiki na alkhairi kada mutum ya rena shi sam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku ji tsoron wutan jahannama din nan koda da tsagun dabino ne rabin dabino in ka ba da shi da kyakkyawan zuciya Allah maɗaukakin sarki yana karɓa wa mutum idan muka duba ƙwayan zarra da Allah ya ce faman ya amal mithqala zarratin khairan ya din nan idan ka dandake wato rabin dabino ƙwayan dabino rabi ka dandake shi ƙwayan zarra nawa za ka samu idan aka sheke shi ƙwayan zarra fa aka ce sai da abin nan madubin nan na auna jini na abin ake ganin ƙwayan zarra waɗansu malamai suka ce idan rana tana haskowa cikin ɗaki in ɗaki rufin ya huje haka ko ta windo za ka waɗansu abubuwa kamar abin nan suna yawo a cikin wannan zeba na ranar da su ne ƙwayan zarra guda ɗaya ba ta ganuwa a ido to idan ka dandake rabin ƙwayan dabino ɗinnan ka sheƙar da shi ƙwayoyin zarra nawa za ka samu idan har guda ɗaya za ka gan shi to ƙwayoyin zarra nawa za ka gani cikin rabin dabino ɗinnan to saboda haka mu kare kanmu mu sanya wa kanmu garkuwa tsakaninmu da wutan jahannama ko da tsagun dabino ne ka bayar kada ka rena ana gaya maka mafi karanci ne ko da dabino ne kwaya ɗaya aljunka kar ka rena ba da shi ma wani kar ka rena ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya duk wanda mizaninsa ya nauyaya da ayyukan alkhairi to yana cikin wata rayuwa yardadda da me za ta cika da ayyukan alheri da me mizanin mutum zai nauyaya da ayyukan alkhairi hakanan kuma yawaita ayyuka 'yan kaɗan ɗin nan da za ka yi kullum kana yin su to su ne za su zamanto maka masu yawa nan gaba masu albarka mutumin da misali kullum yana sallan walaharaka a biyu sallan walaharaka a biyu ɗin nan a shekara muna da kwana ɗari uku da sittin da nawa da sittin da biyar to kullum idan kana raka'a biyu na walaha ko raka'atan fajiri to ka hada ka ka ka ka ninka su a shekara zai baka nawa kwana 600 da 700 da da talatin wanda ya tsaya wutiri baya wuce shi wutiri kawai kullum kana yin shi a shekara fa kana da ladan witiri da ɗayan har na ɗari uku da kwana ɗari uku da abin nan witiri witiri idan da za a tara maka shi ɗari uku da sittin to saboda haka ayyuka 'yan kaɗan ɗin su ne za su baka wanda kake ganin 'yan kaɗan ne to kana yin su kana yin su su ne suke taruwa su yi albarka ƙwayan gero ɗaya kake shukawa ai in ya tashi sai ya baka zangarniya a ce zangarniyan kuma ka sheƙe ta ka zo ka daɗa shuka ta sai ta baka buhunhuna to saboda haka kada mutum ya duk lokacin da ya samu dama opportunity na shuka alkhairi komen kankantan shi duk inda ka zauna duk inda ka gilma ka bar wani ɗan alama na alkhairi a wajen wanda za a ga lallai akwai wani alkhairi a wajen kar mutu ya bashi domin me mutum bai san wani aiki ba ne cikin waɗannan ayyukan alkhairin ba ne shi ne wanda zai rinja eh, zai nauyaya masa mizaninsa domin allah maɗaukakin sarki shi la yazlimu mithqala zarratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajaran hasanan azaran azima allah baya shi rena abinda za ka ba shi ko da daidai da ƙwayan zarra ce idan ka ba shi manufan ya zamanto da tsarkakakkiyar zuciya to yi da'ifa Allah zai karɓe shi da hannun daman shi in ji manzan Allah duk abinda ka ba wa Allah zai karɓe shi da hannun dama ya ce ko da yake dukkan hannayen Allah dama ne sannan Allah idan ya karɓe shi ɗin yunammihi shine zai rika haɓaka maka shi yana investing makashi a lahira investment ne wanda ake maka shi a lahira mai jujjuya maka shi shine Allah subhanahu wata'ala yanzu ko a nan duniya idan ka ba ma wani ya jujjuya maka dukiyarka za ka ga za ka natsu da amintaccen mutum mai gaskiya wanda baka shakkan amanansa sai ka samu ka natsu da shi to ina ga wanda zai juya maka shine Allah kuma investment din a, a, a, a, a kiyama ne Allah zai jujjuya maka shi to shi yasa shi Allah idan ka bashi karamin hayya baka goma kwatankwacin shi goman kuma ana nan sai ya mai da shi ɗari bakwai shi kuma sai ya mai da shi abu'afan kathira ninkin ba ninki mai yawan da babu iyaka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sharihin wannan ayar da wannan hadisi din wa in taku mithqala dharratin ayudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran hasana inna la la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima sai manzon Allah sallallahu alaihi yayi bayani ajran aziman yana farawa daga daya zuwa goma goman ya koma ɗari bakwai ɗari bakon kuma ya zo ya koma ninkin badinkin da babu iyaka ya Allah subhanahu wa ta'ala in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan hasanatan ne ka bayar to ina ga kuma wannan ƙwayan zarra ne fa Allah zai maida maka shi haka inna laha la yazlimu mithqala zarratin to ina ga ayyukan a amalu saliha al'azima al-mubaraka to idan ka zo da aiki babba mai albarka shi kuma fa wanda ya fi ƙwayan zarra ya kake kwatanta girman shi ya za ka kwatanta girman shi saboda haka fatuba madalla ga dukkan wanda yake haɗo irin nau'uka na alkhairi yana aikata su ayyuka na alkhairi akwai mafi karanci akwai mafi girma mafi karancin shi imatatul adha ani tariq aikin alheri mafi karancin shi kawar da abu daga kan hanya da zai cutar da mutane mafi kololuwan shi kuma la ilaha illallah to a samu mutum yana haɗa tsakanin mafi kololuwa da mafi karancin a rayuwansa mafi ƙololuwa da mafi ƙaranci a rayuwansa kar mutum ya ce shi ya kai yanzu matsayi shi babba ne yanzu a ganshi ya sunkuya ya ɗau kwalba a hanya ya kawar da ita wannan ayyawa ne a ganshi ya tsaya ya ga kusa a hanya ya kawar da ita wannan a'a irin wannan shi yana ganin ya girma a'a su ayyukan alkhairi ana son a hada da al'a'ala da al'adina a samu da manyan mafi kololuwan shine qaulu la ilaha illallah mafi karancin shine imatatul adha anit tariq a samu mutum duk yanayinsu. yin kuma yana tunda suna nan kala kala nau'i nau'i ayyuka alkhairin to ana son mutum kullum yana menene yana jirkita su yayi da wannan yayi wannan ya taba wannan ya taba wancan ya taba wannan ya taba wancan ya kar ya kafe wa daya kawai kar ya kafe wa daya Allah ya kawo ƙananan ya kawo na ya kawo manyan saboda a duk lokacin da ka samu dama dai akwai wanda za ka iya yi ko da baka da lafiya ko da baka iya fita akwai wanda za ka iya yi ko da baka da sisin kwabo akwai wanda za ka iya yi ko da baka da ƙarfin jiki akwai wanda za ka iya yi shi yasa ake so mutum duk ya tattaɓa su sannan kuma ba a san cikinsu ɗin tattaɓa kowannen ba a san wanne ne mutum zai dace ba kamar yanzu wal iyazu billah Allah kare mu irin ciwon nan da yake yawan kawo mutane na kansa wannan ya kawo maka wannan ya kawo maka aka ce ga wannan itacin ga wannan itacin ga wannan itacin ga wannan itacin aka kawo maka mutum zai taɓa kowanne ne wataƙila a cikin wanda za ka taɓan karkare na na wannan da ya kawo maka ka ce na wancan kake ganin shi babba wannan ƙarami ne karkare na a cikin ka taɓa wancan ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wancan ɗin a ciki wataƙila sai Allah ya yi istijaba ya karɓa maka a samu dacin yana ga wannan da ya kawo maka to haka ayyukan alkhairi kana taɓa al'ala, kana taɓa al'adina na saman da na ƙasa, na ƙololuwa da na can ƙasa da na tsakiya ka taɓa wannan nau'i ka taɓa wannan nau'i sai ka ga a cikinsu ne allah maɗaukakin sarki zai maka muwafaƙa ya maka dace sai ka samu Allah maɗaukakin sarki ya karɓa maka cikin wani wataƙila ranan ma ka yi shi kalima ɗan adam yana magana da wata irin kalma kalman da ya faɗe ta ɗin nan ta alkhairi amma yana ganinta ba komai ba ne sannan kuma har ya mance da ita lokacin da ya yi ta sannan wataƙila ba ta kai shi cikakken minti ɗaya ba amma manzon Allah ya ce idan aka je a lahira aka bincika sai a samu ita wannan kalman da ya ɗauka ba komai ba a inda ya faɗe ta nan ya barta bai ma tafi da ita ba ba ma yi tunaninta ba har ya mance da ita sai ka samu ita ce ta ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna ta ɗaukaka matsayinsa a cikin aljanna haka nan mutum zai iya jefa wata kalma ko ni dan aiki dan karami da yake ganin shi ya shashe ne banza bai da kima ma bai abin nan ya faɗe shi karab ko a waya ko a text bai ɗauke shi komai ba har ma ya manta da shi baya makwakwalon shi balle ya tuna shi amma idan aka je lahira aka samu abun da ya dulmu yadda shi cikin wutan jahannama wannan abin da ya rena ne to shi yasa mutum zai yi ƙoƙari lallai lallai kada ya rena abu ya rika hada tsakanin manyan da ƙananan da na tsakiyan da na can ƙasan ma kar mutum ya rena mutum misali an zo ana neman sadaka kawai yana sa aljihu zai bayar ya tuna bai da kuɗi ashe ya bar su a gida ko a rigan da ya tuɓe yana sa aljihu ya ga naira biyar ne ko naira goma ce kai haba wannan menene za a bayar bayar da shi kawai lokacin shi ne kawai ya tarar da kai tun da shine kwata-kwata aljihun kaɗin lokacin shi ne ya tarar da kai kana barin nan ɗin kana rena shi to wannan ɗin ya wuce wannan ɗin ya wuce wataƙila ba za ka kai ba har ka taɓo manyan ma ba za ka kai gidan ba rayuwan ba za ta ɗauke ka har ka kai gidan ba saboda haka abinda kai karo da shi na alheri kawai ka datsa ka shuka shi a wannan wajen to saboda haka mutum idan yana haɗa ayyuka na sama da na ƙasa da na tsakiya duk yana cakuɗa su yana yi to wannan shine jima'ul khair shine ya tattara wa kansa nau'uka varieties na aikin alkhairi babu wanda ya bari to wannan shine wanda sabaƙar lahu Sawabik wanda wato ayyukan alkhairi suka rigaya daga gare shi shi musulmi yanda ake bukatan shi idan har ya sauke farali abinda ya san lallai za a tambaye shi gobe kiyama kuma za a mai azaba idan bai yi shi ba idan ya yi kokari ya sauke wannan faralin sannan kuma ya zo yana aikata waɗansu ayyuka da suka sauƙaƙa wanda bai Allah bai tilasta masa yin su ba na ayyukan alkhairi to lallai wannan mutumin ana kyautata masa zaton tsira a gobe kiyama ana kyautata masa zaton tsira gobe kiyama da kuma samun rabauta da aljannan Allah kuma yana daga cikin wanda Allah ya datar da su zuwa ga hanyar menene hanyar masu rabauta da tsira kuma Allah ya ɗora shi tun a nan duniya akan tafarkin masu aikata alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki zai kiyaye masa dukkan abin da zai amfane shi a rayuwarsa ta duniya da ta gobe kiyama su hanyoyin alheri babu shakka suna da yawa kuma ƙofofinsu a buɗe ne a buɗe suke suna da yawa nan kuma ayyuka alkhairi nan suna da faɗin gaske kaman teku ne mai faɗi mutum ya faɗa ya yi ta iyo ya yi ta iyo ya fito kawai ya buga ya buga ya bar abin da ya saukaka kawai ya yi abin da ya saukaka ya bar sauran kawai haka ayyuka alkhairi suke to allah maɗaukakin sarki ya kira mu da yin da zabura da yin gasa da yin rige-rige ga abin da yake cikin aljannan nan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as wal ardu sai Allah ya ce ku yi gaggawa wajen aljannan nan da gafaran Allah ka gabi ma'ana nan ɓangaren kana gafara nan kuma kana aiki nan kuma in kai tuntuɓe ka nemi gafaran Allah nan kuma kana gini kana gini inda kai tuntuɓe ka nemi Allah ya fe maka to dole sai da haka nan ana share maka abin da kai bisa kuskure can kuma kana gini kana gini kana gini inda kaga za a samu matsala ka nemi Allah ya yafe maka shi to Allah ya ce wannan aljannan da kuke gani uiddat an tanada ta ne lillazina amanu billahi wa rusulihi sai zalika fadlullahi yuti imani da Allah ma da bin sunnan manzannin ma da koyarwansu wannan falala ce ta Allah da yake bawa ita ga wanda yake so kawai wallahu zulfadlil azim shi kuma Allah ma'abucin falala ne mai yawan gaske a wata aya da ya ce mu yi gaggawa zuwa ga aljannan nan wanda faɗinta sammai da ƙasai sai ya ce me sai ya ce fastabiqul khairat ku yi gaggawa je aikata alkhairi saboda ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun to malamai suka ce kamar yadda mutum kullum ake jansa ake abun nan kwadaitar da shi wajen aikata alkhairi ko min kankantansu to haka nan ma ake kwadaitar da mutum ake abun nan tsoratar da mutum ake tsawatar masa ya guji saƙon Allah shi ma ko min kankantansa karkare na manzo Allah sallallahu ya ce iyakum wa muhaqqaratiz dhunub ku kiyayi ƙanana ƙananan zunubai ƙanana ƙananan zunubai ku ce kai don na kalla sau ɗaya don na ji kawai sau ɗaya manzo Allah ya ce ku guje su su suke haɗuwa su haɗu su haɗu su haɗu su zamanto sun ɗaga mutum sama sun jefa shi a cikin wutan jahannama mu duba kiyashi yanda suke da kankanta amma in suka haɗu ɗaya ya haɗu ɗaya haɗu wallahi kaga sun ɗaga fara sun ɗaga fara ko sun ɗaga kyankyaso sun kai rami kai in ka kalle shi kaman su ma ba sa manne ma da ƙasan amma sun haɗu sun haɗu ɗin to haka zunubai suke haɗuwa su cicciɓi mutum ƙanana ƙananan da kare na ɗin su suke cicciɓa mutum su jefa shi a cikin wutan jahannama malamai suka ce an kwaɗaitar da mu an zaburar da mu mu aikata ayyukan alkhairi kuma ita aljannan ba ta samuwa sai da waɗannan ayyuka na ƙwarai na gari ɗin shi ne malamai sai suka kasa mana ayyuka na ƙwarai ayyuka na alkhairi nau'i uku ne kashi uku ne dole sai ka haɗa su gaba ɗaya a ce wane ya aikata alheri malamai suka ce nau'i na farko alfadilu aiki na alkhairi aiki mai falala akwai wanda amfaninsa kawai yakan takaitu ga mai yin shi aikin alheri ne amma ni idan na yi shi baya shafan na kusa da ni baya shafan na kusa da ni dama ko hagu ni da na yi shi ni aikin kawai yake amfana akwai irin wannan aikin akwai aikin alkhairin da shi aikin alkhairi ne amma amfaninsa yakan tsallake ni ya je ya shafi wani amfaninsa kan tsallake ni ya je ya shafi wani misali a ayyuk sallah ta farilla da aka wajabta maka aikin alheri ne sallan farilla domin inna salata tanha anil fasha'i wal munkari wal tana hana dukkan wata alfasha da abubuwa marasa kyau in ka tashi kai sallan dare ka sauke nafilfilu ka sauke farillai kai walaha kai abun sunanun rawatib kana kuna da rak'atanil fajiri wannan salloli din nan su yana takaita ga wanda ya yi su yana takaita ga wanda ya yi su kawai na biyu zikiri ka zauna kana subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallah azim ka zauna kana azkar na safe wannan amfanin su yana takaita kai a mai yin su in ka karanta alqur'ani shine babban zikiri ladan da za a samu kowane harafi lada goma yana takaita a kanka kai da kai din ba yanda za a yi sallah a ɗebo ladana a bama wani Wanda za a yi na karanta ƙur'ani kuma a ɗebo a rarra a bama a bama wani kowa an ɗora masa ya yi su la ilaha illallah haka nan wasiyam azumi idan na yi azumin nafila ko na yi azumin wata ramadan ladan shi yana taƙaita ta yace illa siyama fa inna huli wa ana ajizi bihi sai dai azumi kawai duka ayyuka na alkhairi ne amma su irin wannan nau'in ayyuka alkhairin wanda ladansu ke takaita kan wanda yake yin su ne kawai wannan nau'i na ayyukan sun hadisai da yawa sun zo suna kwaɗaitar da bayan Allah musulmai su riƙa yin su akwai hadisin abu hurairata Allah Ubangiji yadda da shi ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce masa ya rasulallah ayyus salati afdal ba'adal maktuba bayan sallah ta wajibi ta farilla idan aka sauke sallan wajibi aka sauke sallan farilla to wani sallah ne ya fi muhimmanci bayan na farilla ƙala as-salatu fi jaufin lai. yin sallah a tsakiyar dare wannasu niyamun lokacin da kowa yake bacci lokacin da kowa yake bacci ka tashi ka tsaya a tsakiyar dare babu wanda ya kai wannan sallan bayan ta farilla sai mai tambaya ce to fa ayyu siyami afdalu ba'da ramadan ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wani azumi ne ya fi bayan na sauke na bayan sauke na farilla na ramadan wani azumi ne ya fi sai ce shaharullahil muharram yin azumi a watan muharram din nan da muke ciki watan muharram din nan da muke ciki mu yi a da ashura a cikin shi ko to taba azumi a cikin shi yana ciki yawaita azumi a cikin shi babu wanda ya kai shi bayan watan ramadan wannan hadisi mai albarka imamu muslim ne ya ruwaito shi allah masa rahama akwai ni hadisi na anas radiyallahu anhu ibnu malik yace, manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sallal fajra fi jama'atin wanda ya sallan asuba a cikin jam'i sun maka'ada sai ya zauna bayan an idar da sallan asuba ɗin yazkurullaha yana ambaton Allah sawa'un yana azkar yana karatun ƙur'ani yana zikiri yana ambaton Allah dai hatta tatlu shamsu har lokacin da rana za ta ɗan fito haka ta ɗaga ya tashi a wannan lokacin da sharaɗin alwalan shi bai warware ba tun da ya zauna har fitowar ranan kuma ya zama to wani abu yake yi ba wai mutumin da kai da za a idar da sallah asuba kai ya nemi waje ya jingira ya ta shawara baccin shi in ya tashi ya leƙa waje in ya ga rana ta fito ya tashi kawai ya ce bari ya yi abin nan manzo Allah sassala ya ce wanda ya yi sallan jam'i ku duba a cikin masallaci sallar alfijir fi jama'atin a cikin jam'i bi ma'ana da za a idar da sallan kenan kai baka zo sallan asuban ba kai ta baccinka sai da aka idar he ka lallabo ka zo ka zauna ɗin don ka samu wancan falalan to wannan hadisin baka cika shi ba zaman yana extending ne daga menene daga sallan asuban da ka samu cikin jam'i bayan haka kuma ka zo ka zauna ba wai haka kawai ba kai a waɗansu sai su yi zaman hira su yi ta damun masu sallan son zama a masallaci da asuba akwai ɗan mutane kuna sallah kuna a waɗannan son samun ladan karatun Qur'an da azkar su sun haɗa wani gungu suna ta surutu ba su tafi gida ba ba su bar ku kuka sake ba kuma su ba su zauna suka nemi wannan ladan ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai da rana ta fito mutum hai ya zo yayi sallan shi ku duba raka'ataini jama'a raka'a biyu fatiha da inna adaina fa raka'a ce fatiha da kul huwallahu faraka'a ce mutum ya yi wannan kanar lahu ka ajiye hajjatin wa umratin tamatin, tamatin, tamatin. mutum yana da ladan wanda ya haji da umra cikakku cikakku cikakku manzo Allah ya emphasizing ya karfafa cewa cikakken ladan da za a ba ma wanda ya haji da umra tamattu'i fa za a baka mai tamattu'i ya yanka rago ya yi tsayuwan arfa ya taka ya je musdalifa. ya yi jifa ya yi ɗawaful ifada ya yi safa da marwa ya yi sallah ba makama ibrahim ya kwana a mando ya gamu da sauro ya gamu da sanyi ya tashi a jirgi ya jira a jidda ya gamu da yunwa ya duk kai kawai within wannan awa ɗayan Allah maɗaukakin sarki zai baka wannan ladan kuma kana da lafiya da ikon da za ka riƙa samu ɗin kamatin kamatin idan mutum ya sauke farilla Allah ya taimaka masa ya sauke farilla wallahi baka da tashin hankalin da wai kullum ni ban je maka ba malam wani ni ya je ni ban je ba wallahi alhamdulillahi Allah na tuba asaf takami masu zo wani riya ya shige shi a can wani ya garu mai ki cika wani ma rukuni duk ga sanan. mutum ya zauna ya ki wajen zuwa wajen jifa to amma kai nan zama ne zama ne na awa ɗaya Allah ubangiji ya baka ladan haji da umra cikakke cikakke shortcut shortcut wanda baka wahala ba to mu duba wannan ladan ya takaita gawa sai ni un zauna kana bacci ya dauko a baka to wannan nau'i ne na ayyukan da suke takaituwa akan wanda ya yi su rawahu turmizi wa tabarani shi kuma tabarani ya ruwaito wannan hadisin da lafazin in kalaba bi ajiri hajjatin wa umra fitan da zai daga masallacin bayan ya yi dinnan, zai dawo gida a matsayin wanda ya haji da umra ne Allah ji kan wani dattijo a nan ya rasu shekaru nawa ne na manta SK Adam E da anan muke yana cikin ruku'i Allah ya dauke ransa anan muna sallah anan muna sallah kuma duk lokacin da ka gamu da shi addu'a ta ce hmm, ni dai in mutu ina sallah dattijo yana nan eske Adam Allah ji kan rama masa idan aka yi sallah ne a iyayen da na san shi da ya ji wannan hadisin yana da wani kur'anin shi kato ya kai girma kun san shi wani dattijo da an to idan sai can wajen bakwai da wani abu kuna zuwa makanar ku samu ya fita daga nan a baba ina kwana ina gajera daga ina ne ce ah, na fito haji ne da na fito haji ne na da daga haji ne na yi umra da haji ne wallahi a iya rayuwar shi haka na san shi haka mala ya tuna to Allah ubangiji ya ji kanshi ya rahama masa to manzo Allah ya faɗi cikakke cikakke don ka cire shakka kar ka ɗau abun ma tatsuniya ne sannan abu huraira ta allah ban yadda da shi ya ce manzo allah sallallahu ce kullu sulama minan nasi duk wata gaba da ka sani a jikin mutum ana cewa gaɓoɓin da suke jikin mutum malamai ban san ta ɓangaren likitoci ba suka ce sulama malamai da suka yi sharhi duk wata gaba join a jikin mutum gaɓoɓi 360 ne a ƙarƙashin wannan hadisin haka malamai suka yi sharhi to manzo allah ce duk wata gaba a jikinka idan ka motsa ta yayin aikata wani alkhairi alaihi sadaqatun kowane gaba za a rubuta mata sadaka yanzu misali abu ka gani kaya ko kwalba a hanya sun kuya wanda za ka yi haka ka ɗauka ina jin ba gaban da ba za ta yi motsi a jikinka ba ko kuma mutum motar shi ta mutu kaɗan tura masa haka ba gaban da ba za ta yi motsi a jikinka ba to kowace gaban nan 360 za a bi a rubuta mata ladan sadaka ɗaya kenan kai ne aka rubuta wa da kai ɗin nan wa kullu yawmin tatlu'u fihi shams duk ranar da aka samu a yini dai ka sulhun ta tsakanin mutum biyu wanda ba sa jituwa tsakanin ma'aurata ne uba ne da ɗa wa da ƙani baba ne da mama ne da abin nan ka sulhun su aboki da aboki ne ka daidaita su ko ka taimaka wa mutum akan dabbansa zai ɗaga abu akan mota ya ɗora ka taimaka masa ko ta mutu ka tura masa kuka taya shi turawa ko kuma shi ɗin dattijo ne ka taimaka mai ka, ka buɗe mai kofa ya, shiga ya zauna ka taimaka masa dai ka ba shi wani gudunmawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duka sadaka ake rubuta maka kai da kai ɗin wal kalimatu tayyiba ka faɗa mutum kalma ta daɗi da za ta daɗaɗa masa sadaka ne ya ce duk takun da za ka yi zuwa masallaci shi ma sadaka ne sannan kau da duk abin da zai cutar da mutane akan hanya sadaka ne duk waɗannan abubuwan da na lissafa su ku duba sulhunta tsakanin mutum biyu a yini sadaka ne taimaka mutum akan dabbansa sadaka ne ɗora shi a kanta sadaka ne ɗaga kaya ka taya shi ɗorawa sadaka ne kalma mai kyau sadaka ne duk takun da za ka yi zuwa masallaci sadaka ne kawar da abun da zai cutar da mutum a hanya sadaka ne abubuwa nawa bakwai manzo Allah ya ce shortcut ɗin su kawai in kai sallan walaha guda biyu raka'a biyu na sallan walaha duk ka samu waɗannan ladan duk ka same su domin taka ka fita din baka kwalba ba a ah, mutum da yake tafiya a mota yanzu nan da nan mota nan da nan keke na pep ina za ka ga wata kwalba ka hangota makamantansu to duk manzo Allah ya ce in gaya muku mafi abinda za ka yi tattaro maka ladan waɗannan abubuwan eh manzo Allah ya ce sallan walaha kawai ita wancan da muka yi bayanin ta na bayan asuba ba ita ba ce walaha yawwa domin walaha he ka je gida can rana ya daga irin su karfe tara tara da rabi su takwas takwas da rabi duka irin waɗannan lokuta ne ka yi raka'a biyu duk zai baka ladan waɗannan in ji manzo Allah sallallahu abu darda'i ya ce a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce yabna adam Allah ne ya faɗa a hadisul qudusi ya kai dan adam irka ali arba'a raka'atin Allah zai ce ya kai ɗan adam ya kai bawana kamun raka a hudu a farkon yini farkon yini na hari akfika akhiru ni kuma na isan maka kariya da dukkan biyan bukata karshen yini su ne raka'ata ne duha din idan ka zo lokacin karfe tara ko goma Allah ya ce kamun tara tara da rabi takwas duk lokacin hantsi din nan dai kadai a kai sha biyu ko rana ta zo Eh, tsakiya Allah ne ya kira ce ya kai ɗan adam ka zo ka mun raka'a hudu kawai a farkon yini ni kuma na isan maka ƙarshen yinin su ne waɗannan raka'a su ma abin da yake takaita akan mutum ne shi ma shi kaɗai ina fata an gane ko wannan ba shine sunnatul fajiri ne da na faɗa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin ba zan ba ku labarin mafificin ayyukan da za ku yi ba wanda suka fi tsarkaka wajen Allah mamallakinku wanda suka fi daraja da ɗaukaka wancan kuma wanda suka fi tsabtata da tsarkaka a wajen Allah wanda kuma suka fi ɗaukaka a wajen Allah ɗaukaka darajanku sannan sun fi muku mutum ya samo zinari da azurfa ya yi sadaka da su ku duba ba zan nuna muku wani aiki wanda yake shine mafi alkhairin ayyukanku shine mafi tsarkaka a wajen Allah mahalicinku shine wanda zai fi ɗaukaka darajanku sannan ya fi muku alkhairi mutum ya ɗauko gold da silva zinari da azurfa ya yi sadaka da su sannan ya fi muku ma mutum ya je yaƙi da jihadi ya haɗu da maƙiyi ya kashe shi ko kuma maƙiyin ya kashe shi ko shi ya kashe maƙiyi ko maƙiyin ya kashe shi duk kuna so in faɗa muku duk abin da za ku yi ya fi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ƙalubala ya rasu ya ce zikirullah kawai ka zauna ka ce subhanallah wa bihamdi subhanallahi azim subhanallah la ilaha zikiri kawai ka zauna ka yi ta yi ya fi maka ka je jihadi ka ka haɗu da kafuri ka kashe shi ko ya kashe ka ya fi maka shine aiki mafi tsarkaka zikirullahi kawai abu huraira ya ce manzo Allah sassala ya ce wanda ce la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da safe a farkon yini sau ɗari to za a ba shi kwatankwacin wanda ya ‘yanta bayi goma sannan a rubuta masa kyawawan ayyuka ɗari a shafe masa kurakurai ɗari sannan a ranar yana cikin wata irin kariya ma malam daga shaidani ba zai taɓa cutar da shi ba a ganka gun mai ruƙiya ka je a ma ruƙiya ka nan manzo Allah sassale ce kana cikin wani irin kariya da hirzi daga shaidan hatta yumsi har lokacin da rana za ta faɗi ta kai yamma to idan ta faɗi kai kuma to kana da wannan protection ɗin da wannan ladan da kariyan har garin Allah kuma ya waye farko asuba ana idar da sallah asuba idan kai haka rotationally haka abun zai rika zai rika juyawa duba sannan wa lam ati ahadun bima bi afdal mimma ja'a bihi babu wani mutum a duniya da zai zo fiye da abinda aiki a ranan da zai yi ya fi naka sai dai wanda ya aikata irin naka din ko sama da naka to waɗannan ayyukan gaba ɗayansu wanda ne mutum ake so ya aikata wanda amfaninsu yake dawa ga mutum a wani hadisi manzo Allah sallama ya ce wallahi babu musulmi da zai yi wa Allah sujada guda ɗaya ya sa goshin shi a ƙasa ya yi wa Allah sujada guda ɗaya rak face sai Allah ya ɗaukaka darajan shi da wannan sujada sannan Allah ya kankare masa zunubai ta dalilin wannan sujada kasunan su wa afdalu zikiri ma yuqalu aqibas salat idan aka idar da sallah ba zikirin da ya fi irin ka zauna ka ce subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku allahu akbar allahu akbar inan talatin da uku duk saurin mutum duk gaggawan mutum idan aka idar da sallah ya zo ya yi waɗannan ya yi waɗannan abin nan ɗin wannan azkar ɗin amma za ka samu saurin fita gudu idan aka idar da sallah kamar dama a garwashi ake zaune ko mutum yana so ya je ya ji wani surutun da da aka fara kafin a kira sallah a ƙara sashi a ƙara sashi ko wani dibet da ake aje a ƙara sashi ko mutum ya je ya kalli kwallo ko ya gudu wallahu ya du'u ila daris salam shi Allah yana kiran ka zuwa ga wajen tsira kai kuma mutum eh, yana fisguwa zuwa ga shaidanu da waɗansu ayyukan da ba za su amfane shi ba to duka daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana nasiha in conclusion na wannan ɓangaren ya ce inna Allah farada al-fara'ida Allah ya farlanta muku duk wani aiki na farilla Falatu fala uha. kada ku tozartar da abin da ka san wajibi ne a kanka ba mai sauke maka sai kai ka san sallan nan kawai a kanka take karka jira wani ba mai sauke maka sai kai to kada ku tozartar da shi wa hadda hududan Allah ya sanya muku boundaries iyakoki ya ce karka fita nan in ka fita can haram ne to falata ta duha kada ku keta su wa harrama ashiya'a Allah ya haramta muku abubuwa masu yawa falatan ta hikuha kada ku keta huruminsu sannan wa sakata an ashiya Allah ya yi shiru game da waɗansu abubuwa rahmatan minkum saboda rahama a gare ku min gairi siyanin ba don Allah ya mance da su ba ne ko bai san hukuncin su fa falatas tasalu anha fala tasalu anha mutum ya rika tone tone wai ya san sai ya san menene hukuncin sa tabaro menene hukuncin cin doya da mai menene kaza abubuwan da kawai aka yi shuru a kansu ba wai sai Allah maɗaukakin sarki mai hukuncin sa kufta mai zare a nan mai kaza kaza duk waɗansu abubuwa eh, manna bango tv a bango ka sanya divider a can ka yi menene wanka a shakuza ko menene wani abu wanka dai gashi nan da makamantansu duk wannan abun mutum ya rika tonon wai shi wannan abun wanka da shi me hukuncin shi ne eh an same shi a zamanin manzo Allah shi manzo Allah ya same a rika debate a rika kokarin da masu cewa haram ne annabi bai duk waɗansu abubuwan da Allah ce na bar ku ku ji daɗi ku wala ku je ku yi kayan ku ku daina tone tonen hukuncin su la tasalu an asha in tubda lakum tasu'ukum to waɗannan a takaicen takaicewa mutum yayi kokari ya kiyaye ya kiyaye waɗannan nau'uka na ibada su ne nau'i na farko a ciki waɗannan nau'uka suna da yawa ko sannan mu zo nau'i na biyu nau'i na biyu cikin waɗannan nau'uka na ibada ɗin wanda su kuma amfaninsu yana taɓa wasu ne wannan wanda suke ka kawai idan ka yi su kanka za su koma waɗannan da za mu taɓa yanzu su kuma wanda su kuma suna taɓa mutane ne domin ayyukan da za su kai ka aljanna ɗin suna nan nau'i uku daga ciki shine kyautata wa mai rai duk wani abin da ka san Allah ne ya halicce shi halitta ne na Allah ka kyautata masa inna laha katabal ihsana ala kulli shay'in kyautatawa duk wani abu mai rai kyautata ma wani a irin wannan fagen ne yawanci ake ganin gasan masu gasa da rige-rigen masu rige-rige a irin wannan fagen ne waɗansu suka tattara alkhairin duniyan da na lahiran nan suka tafi da shi hadisin da abdullahi ibnu amr ya ruwaito ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai arba'una khaslatan akwai waɗansu ayyuka arba'in da ɗabi'u arba'in a alaha mafi ƙololuwansu su ne manihatu anzatin manihatu anzatin shi ne ka ba ma wani mutum 'yan dabbobi in kana da su kana da shanu kana da tumaki da yawa sai ka ɗebi waɗansu kaman goma ka ce wani ga waɗannan dabbobi na baka ka je ka yi ta shan nononsu kawai ba yi dabbobin ka bashi ba fa ya rika tatsa ya'yansu su sha shi ma ya sha ya biya bukata ko kuma abin da ake nufi mutum ya ba da aron ragonsa ga tumakin wani wanda shi bai da ragon su rika masa barbara shine an anzatin ko mutum yana da shanu bai da bijimi sa da za ta yi barbara su haihu mutum ya ɗauko ya ce gashi wannan na baka eh, ka sa a naka su yi barbara in suka yi barbara suka haihu ka dawo mun da shi wannan shine mafi kololuwan waɗannan ayyuka guda arba'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi su man amila khaslatan wanda ya yi ɗaya daga cikin arba'in ɗin nan don kwaɗayin ladan kuma yana mai gaskata abinda Allah ya alkawaranta ma wanda ya yi su ɗin manzo Allah ce da halal janna zai shiga aljanna a wani hadisi na jabir manzo Allah sallama ya ce kullu ma'arufin duk wani aikin alkhairi da za ka yi shi ka yi extending nashi ka miƙa shi ya taɓa mutane sadakatun Allah zai baka lada ya ce wa minal ma'arufi yana daga cikin aikin lada ɗin duk lokacin da za ka gamu da 'yan uwanka musulmi ko ɗan uwanka ka gamu da shi da sakakkiyar fuska salamu alaikum na zo in ganka ne to ka tare shi da kyakkyawar fuska ka shimfiɗa masa fuska ka tana abin nan yanda zai samu natsuwan cewa lallai e zai bayyana maka abin da yake damun shi ko kuma zai faɗa maka abin da ya zo da shi ya ce haka wa an tufriga min dalwika fi ina'ihi haka nan idan mutum yana ɗiba ruwa a rijiya wani ya zo ya ajiye bokitinsa ko kuma misali mutum zai eh, yana ɗiban ruwa a randa haka a buta zai yi alwala ko kuma misali ka sa guga haka za a yi alwala za a jawo ruwa ana jawo ruwa kowa ya aje butan shi kai idan ka ɗebo ka zuba musu kafin ka zuba wa kanka ko kuma kwaya ka ɗan bokininsa ana neman ruwa a gida da ka ja ka ja he ka zuba naka ɗin ka ciki ta masu kace ya tafi kai kuma ka zuba wa naka daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shakka wannan aiki ne da mutum yana ganin shi ba komai ba amma aiki ne da yake kai mutum aljanna imamu ahmad ne ya ruwaito shi a wani hadisi na abu zar ya zo ya tarar da manzo allah sallallahu shi wannan sahabi mai albarka ya ce ya rasulallah gaya mun wani aikin da in bawa ya yi shi kai tsaye za shi aljanna manzo allah ya ce na farko yi uminu billah ya yi imani da allah kaga amfanin kanka ne a wannan hadisin kultu sai na ce ya rasulallah inna ma'al imani amalan shin bayan imanin akwai wani aikin kuma da zan rika yi Ya yace eh yardahu mimma razaqahu Allah yace ya rika sadaka yana bama waɗansu yana miƙawa daga abin da Allah ya bashi duk lokacin da Allah ya baka abu karka cinye shi duka ka tabbata ka yagi wani abu kana ɗan yawo fi shayi a ah, ka gamu da wani eh, ya dunkulo dubu biyar ya baka kar ka cinye shi kai kaɗai a cire at least dubu a cire dubu ɗaya ɗari biyar ka gamu da wani ya ce ga wannan kai ma ka je ka yaga eh, a ka ce ni ma ɗazu Allah ya bani ban expecting nasu kai ma gashi amma ka ce na samu na chatting na samu na kati na samu na abin nan na sayan data datan nan ko babu wani abun alheri da za a saya domin shi sai kila wa kala da makamantansu ko ko mutu ya gudu ya sayi waɗansu abun nan films kawai da shi kar mutu ya yi haka ya ce ka riƙa bayarwa ya rasulallahi to in bani da halin bayarwan fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi alheri da harcinka ka riƙa ambaton mutane da alheri ka yi nasiha ka yi wa'azi ka yi faɗakarwa ka yi mawaɗansu sai abu zar ya ce to ya na idan mutum kuma bebe ne fa bai ma iya maganan ba ya rasulallah ya ce inu magluban e ka taimaka ma wanda kaga ana zaluntar shi kawai ya ce ya rasula fa in kana ba'ifan fa in ina da rauni ba zan iya ma taimaka masan fa ina fata an gane ko sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wato ka taimaka ma wanda ake zalunta baka da karfi dan sanda ne ya ja shi ya kai ya addu'a ai kawai ko sojoji ne suke dukan shi suke sanya shi <laughs> frog jump suke abin nan ya ka iya eh fa in kana da'ifan qadirin baka da iko manzo Allah ya ce falyasna ali akhraqa yani bi ma'ana wato ka je ka kyautata sana'ar da kake yi ka kyautata fa in kana akhraq sai ya ce to ya rasulallahi idan ba na iya aikata wani aiki fa ya ce to alal aƙalla kaga ya ƙure manzan Allah alal aƙalla ka kame hannunka da bakinka daga sharri ai wannan ka za iya duk bala'i dai za iya dai kar a ga hannunka ya cutar da wani kar harcinka ya cutar da kai kaga duk waɗansu abubuwa ne da suke affecting wani suke suke samun wani ina fata an gane ko to sai na ce ya rasulallahi ya manzon allah inna hadha kulluhu la yasirun duk wannan aikin mai sauki ne kace shi zai kai aljanna mutum aljanna yanzu yanzu ce mai sauki ne sai ce wallazi nafsi biyadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse muku da Allah da raina ke hannun shi babu mutumin da zai wato zai yi aiki ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan da na faɗa kuma yana neman yardan Allah subhanahu wata'ala face sai illa ukhizat yadihi yawmal qiyama hatta udkhila janna sai an rike hannun shi haka a shigar da shi janna. a gobe kiyama ibnu hibban ne ya ta wannan hadisi sai suka kawo misali matan nan karuwan nan da ta shayar da me kare allah ya fe mata ya sanya ta a cikin aljanna sahabai suka yi mamaki da suka ji wata ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare yana yana menene yana kishin ruwa ya rasulallah hatta jikin dabba ma kare ma ana iya samun aljanna a jikin kare manzo Allah ce duk wani abu mai ɗanyar hanta a jiki in ka kyautata mata la za ka samu lada sahabai da yawa suna tafiya idan sun ga tsuntsaye sun dira suna shan ruwa ko a rijiya ko a bakin rijiya ko kaje haka mutum ya matsa can ya zaga kada ya yi zo su gudu su bari kada ya zo kusa da su ko tsuntsun fur ya tashi tun bai koshi ba yana jin tsoronka ka bar shi in ka ga waɗansu 'yan kyankyasai suna jan wani ƙwayan shinkafa ka ɗan ci wani abu dai ya ɗan zuba suna ja za su ci kyale musu rabonsu ne manzo Allah ya ce duk wani abu mai ɗanyar hanta a jiki idan ka kyautata mata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai shiga aljanna a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce siyamu sadaqatin yin azumin nafila da halartan sallan jana'iza in kaga ana yi da zuwa gaida marasa lafiya ya ce babu bawan da waɗannan abubuwan da za su haɗu a tare da shi a samu yana yin su time to time regularly manzo Allah ya ce illa da halal janna sai sun kai mutum aljanna kaga halartar jana'iza amfani ne da yake amfanan wani kaga ai zaka tsaya ai sallan ga ka ci Allahumma gafir lahu warhamhu wa'fu anhu ai alheri ne kake so ya shafe shi kamar addu'a sannan ka je gaida marar lafiya ka kai masa dan wani abu in babu ka je ka ce la ba'asa tahuran insha Allah karkaci mai abinci wani wani mai ziyaran in ya kai in ya gaida marar lafiya ya je ya zauna to can ya ce ah ayaba ne anan kaga ya shi bai kai ba fa ya ballo biyu ya ci ah, nan ma lemu ne kaga ya ballo biyu nan shayi ne da biredi ya kaga ya zuba hmm? ya sa ba a so a tsawai ta gaida marar lafiya ka gaishe shi kawai ka mai addu'a in baka da shi in baka da shi abin da zaka kai mai kawai ka mai addu'a ka tafi ka bar mai flax din shi da abin nan din shi duk lokacin da ka je ka balla wani abu ka balla wani abu haka za ka gani to babu shakka mafi girma abin da ke kusanta bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya rika yawaita addu'o'i wa 'yan uwansa musulmi a loka a fi zaharil gaib lokacin da ka zo nafila ka zo addu'a ka rika roƙa ma 'yan uwanka musulmi ko kai targetin waɗansu kana sa su addu'a wanda suke da misali matsala a jarabawa waɗanda suke neman promotion kasansu waɗanda suke neman aiki kasansu da musulmi in general domin addu'a wa musulmi ɗan uwanka a lokacin da kake cikin kai kaɗai daga kai sai Allah shine fi zaharil gaib ya fi karɓuwa sannan kana yi kuma mala'iku suna ce maka walaka mislu zalika kai ma Allah ya maka haka Allah ya maka haka Allah ya maka haka ina fata an gane ko akwai ta kisa wata mata yar sudan ne wato mijinta yana da wani amini mijinta yana da wani amini matan mijinta na bashi wahala sai ya sake ta shi yana tausaya ya tausaya abokin nashi duka ina ji wata rana ya zo ya ci abinci an ta ajiye masa abinci to yana sallah kenan ya idar da sallah sai ta ji ya daga hannu ya Allah ya Allah wani dina amini na din wanda ya rabu da wance ya Allah ka bashi wata ka bashi ta Allah ka bashi mai tsoron Allah ka bashi saliha kanita ya Allah ka bashi kaza kaza mai son addini sai ya gama tan ta bige abincin da kwano ta bige shi da kafa ta kifar yace yaya ya ce ai manzo Allah ya ce duk abin da kake roƙan ma ɗan uwanka mala'iku suna cewa laka mislu zalika <laughs> mala'iku suna ce amin kai ma Allah maka haka kai ma Allah maka haka wato bi ma'ana kawai irin kawai mala'iku za su ce shi ma Allah ya bashi irin ta kenan ya kawo ya haɗa su kenan ko shi bai san hawa bai san har ta bige wannan abin saboda tsananin kishi abinda ma bai ma zo ba fa bai ma zo ba babu abin da ya fi tafiya sosai irin addu'a wa qala rabbukum du'uni astajib lakum shi yasa zaka ga duk ayoyi da duk wani nau'i na ibada idan kana yin shi sai ya zama to duka yanzu kai kake sallah kai kadai a tsakiyar dare amma kana cewa iyaka na abudu in plural form wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to zaka ce duka abinda zaka karanta zaka ga yazo in plural form ne rabbana ighfir lana bai ce rabbi gifirli ba ina fata an gane ko rabbana atina fid Hassanatan. Allah ya kashi in plural form baka ce rabbana atini ba wato Allah yana kashi in plural form kai kadai kake sallah amma duk abin da kake roƙa kana including menene musulmai yan uwanka rabbana la tuzik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan zaka ga duk addu'an da zaka yi da yawancin ayoyin da zaka karanta zaka ga dukkan su damirin su pronoun din su baya nuna ga shi wanda yake magana din ya hado har yan uwan musulmi har yan uwa musulmi saboda addinin musulunci yan musulmai yan uwan juna ne jiki ɗaya ne ganga ɗaya ne duk abin da zaka roka to ka so wa ɗan uwan yan uwanka musulmi irinsu irin shi rabbana afrig alaina sabaran eh, eh, eh, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaum baka ce waghfirli warhamni anta waliyi faghfirli wansurni alal qahi ka ce wansurna la tu'akhizni in nasitu a'a la tu'akhizna in nasina aw akhta'atu sai Allah ce aw na wa in plural form to ba kaman addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin manzo Allah sallallahu ce kai addu'a mukhul ibada wato addu'a ita ce ma ibada addu'a wanda ya rike addu'a to ita ce ibada a takaice ayyukan alkhairi da suke kai mutum suke taɓa mutum suna da yawa mu zo cikin suratul insan inda Allah ya kama mana su ya ce innal abarara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafuran ya ce ainihin yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjiran sai ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman kana sharruhu yawman abusan qamtari fawaqahumullahu sharra dhalika alyawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira ka duba Allah ya kare su daga sharrin abin da suke tsoro saboda sun ciyar da miskinan wa yatiman wa asiran eh suka ce dalilin da yasa muke ciyar da ku inna na khafu min rabbina yauman muna tsoron wata rana muna da take zuwa daga ubangijinmu wato a mayin insu niyansu na ciyarwa shine Allah ya tsare su daga sharrin ranar tashin kiyama inna na khafu min rabbina yawman abusan kamtarira fa sharra zalikal yau a sai lallai tashin kiyama akwai sharri a cikin shi sharri wannan ranan sharri wannan ranan niyan su kawai duk abin da suka yi don Allah ya kare su sai Allah ya kare su daga sharri wannan ranan sannan bisa haƙurin da suka yi na ciyar wannan yau a zo ka taimaka ka taimaka wanda ya zo ba ni ka bashi fa jazahumullahu bima sabaru Allah ya ba su ya sakanta musu bisa wannan haƙurin da suka yi jannatan wa hariran aljanna da rigan alhariri sannan kuma bayan haka muttaki'ina fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala hariran wa daniyatan alaihim qutufuha zilaluha wa zullilat tazlilan daga ƙarshe Allah ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum Allah ya nace na gode wa aikinku na ciyar da miskinan wa yatiman wa asiran duka waɗannan ayyuka ne wanda suke shafa aiki na uku nau'i na uku su suka haɗu gaba ɗaya waɗannan gaɓoɓin yanzu mun taɓa wanda in ka yi shi amfanin shi kanka ne wannan kuma kai ka yi shi amma amfanin shi yana aikin alheri ne amma wanda yake shafan wasu na ƙarshen na ƙarshen Shi ne kamewa daga sharrin kanka yi wa kanka sharri da kamewa daga yi ma waɗansu kuma sharri in kana sada su da alheri kana sada su da alheri kuma kar a samu nan hagun kuma kana sada su da me da sharri kana cutar da mutane kana cutar da mutane domin wani idan zai baka alheri yau ya baka gobe sai ka sake da shi jibi kuma ya kai ka wajen sharri ko yana so dama ka bi shi ka saba da shi ya ha'ince ka ko ya yaudare ka ko ya abin yanzu ka za ai alheri kake mata in ka watsa mata tsaba ka jefa mata ka jefa mata washe gari in kana so ka yanka tafa shi ma wannan alheri ne sai kuma ta ji wuya a wuka a wuya to ka rika karka kyautata mutane don su matso ka kuma daga baya ka zo ka juya a kansu ka cutar da su shine kafful aza. kamewa daga daga cutar da mutane mutum ya kame daga cutar da mutane ya kare harshen shi daga cutar da mutane ya kame hannun shi daga cutar da mutane ya kame gaɓoɓinsu daga cutar da mutane sannan kuma ya kare mutuncin musulmi da waɗannan hasanat ya hutace da mutane daga sharri an ce wanzu Allah waye musulmi ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wata baiwar Allah tana sallah kullum tana sallah sai alfijir sallan dare kuma tana kyautata aka zo gaban manzon Allah ana taɗi ana hiranta ta wuni da azumi ta kwana da sallah tun bayan isha'i har asubahi amma aka ce manzon Allah illa annaha tu'udhi jaraha tana cutar da makwabtanta da harcinta ka duba yawan sallam ka duba yawan eh, eh, azumin annabi ce la khaira fiha fahiya finnar baya abun nan ka duba wani da yake cutar da makwabcinsa manzo Allah ya ce ya fidda kayan shi waje ya je ya tara kayan duk wanda ya wuce ce wani ya na ganka kayi dan bukka nan da kayanka gado ya da nan ya ce makwabcina ne ke cutar da ni ya ce Allah tsine masa duk wani da zai wuce ya tambaye shi ya ji labari ya ce Allah tsine ma wannan makwabcin Allah tsine shi makwabci yana ji ya je ya samu manzo Allah ya ce ya rasula don Allah na roƙe ka kace ma wani ya da gidansa me ya faru in ji manzo Allah ce duk wanda ya wuce ya tambaye shi ya ji dalili fitan shi sai ya tsine mu ya ce ai Allah ya riga ya tsine maka kafin jama'a su tsine maka duk ibadan shi cutarwa duk heta rusa abin da kai kuma to kasancewan akwai hadiri sosai a gari a abubuwa da yawa wanda suke bata mu ka yi aikin alkhairi ka ciyar da mutane ka taimaka musu ka zagi wannan ka kashe wannan ka ci mutuncin wannan a aka tashi al-muflis ka tashi gobe kiyama amma ba aljannan kuma shi yasa manzo Allah sassala ya ce wane ne matsiyacin al'ummata aka ce almuflisu fina ya rasulullahi man la dinara lahu wala mata shine wanda bai da kuɗi bai da komai sai ce almuflisu min ummati man ya'ati yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa kaza wa kaza fa ya'ati qad shatama hadha wa daraba hadha wa hataka irda hadha wa safaka dama hadha fa yu'khazu min sahasanatihi fa in faniyat tu'khazu min sayi'atihim fa tutrahu alayhi summa yutrahu fi an nar ka zo da sallan da ibadan da komai ga sunin manzo Allah ce kaman tsaunuka a gobe kiyama ba abun da ya rage maka sai aljanna amma ka samu mutane su yi layi daga nan har zaria waɗansu daga nan har birnin gwari waɗansu shekara na kai kana cutan mutane kowa ya zo jingina jikin aikin ka haka kawai yana jira ya kai mai kake anan ya Allah ya mare ni ranan sai a yanka daidai marin a bashi wannan fa ya ɗau kuɗi na ya hana ni sai a yanko daidai akwai abin da za a yanka ya kai girman masallacin nan a ba wani mutum to mutum nawa kake cutarwa nawa tun rayuwanka har ka mutu mutum nawa ne za ka same su su yi layi babu iyaka to su ne za a yi ta ɗiba ka ayyukan alherin ka ana biyan su in sun kare ga mutane a layi sai a ɗiba munanansu kawai ana zuba maka ana ɗiba kwatankwacin abin da ka masa na munana a loda maka ɗazu ɗazu ɗin nan tsaunukan na aikin alkhairi ne amma yanzu sun koma na sharri kuma a jefa mutum a wuta kaga ya samu wani obstacle kuma bayan an je kiyama ga ka ga aljanna amma baka kame harcen ka ga yi da mutane ba ga ka ga aljanna baka daina cutar da mutane ba sai mutum ya yi sallah a yanzu a idar ka samu ya ɗauke takalmin wani to me abin nan ɗin dole cikin sallan za a ɗauka ai a ba mai takalmi to me aka yi jama'a don girma Allah ka yi sallah yanzu yanzu ka ɗauke wayan wani ka yi sallah yanzu yanzu ka ɗauke ƙur'ani ka yi sallah yanzu yanzu ka fita ka ɗauke motan wani to ga mun ibadan ya aka yi to waɗannan su ne a takaicen takaicewa dai saboda hadari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi ma waɗannan kalmomi albarka Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin aikin duk lokacin da aka yi tuntuɓe a nemi gafaran Allah kar a ɗebe tsammani daga rahamar Allah da gafaransa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mana muwafaƙa Allahumma izzal islam al muslimin wa zilla shirka al mushrikin wa dammir ana wa da wa da addini ya kawai ya azizu ya rabbal alamin arhamar rahimin ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mai da yan uwa gida lami lafiya abinda muka faɗa na kuskure ko na zamiyan harce daga shaidan ne Allah ya fe mana da muka faɗa daidai Allah ya rubuta mana ladan ya haɗa mu da shi Allah ya saka ma waɗanda suke shirya wannan muhadarorin kuma suke ɗaukar nauyi Allah ya yi wa dukiyansu da zurriyansu albarka ya ji kan iyayenmu gaba ɗaya ya gafarta musu ya yi wa ‘ya'ya da aka haifa da wanda za a haifa a nan gaba Allah ya tsarkake mana gidajenmu ya shirye mu ya shirye matasanmu ya kare mu ya kare mana ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu ya yi wa shugabanninmu albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.